Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, takwas ga watan Afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Kasar China jiya talata ta shelar kawo ƙarshen killace Wuhan birni mai ɗauke da mutane miliyan goma sha ɗaya. Inda nan ne aka fara samun cutar coronavirus inkiya COVID-19 a watan Disamba. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun sake rikitowa jiya zuwa gab da lokacin tashi bayan miƙewar da suka yi kwanaki biyu suna yi yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a jirgin ruwan dakon jiragen yakin saman amurka mai suna uss studio elizabeth da ke gom sai daɗa karuwa yake a yayin da shi kansa babban jami'in da ya kori kyaftin ɗin jirgin iya murabus jiya talata ranar labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara shirin bada tallafin kuɗi a wasu yankunan jihar Kaduna. Ba mutane da yawa wuri ɗaya don mun san ba masu su kawo cutar corona. Nawa ake ba su a matsayin kuɗin wata hudu? Za a ba su dubu ashirin ashirin. Za mu kawo ku halin da ake ciki bayan mummunan harin da 'yan bindiga suka kai wani yanki a jihar Sokoto. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu gabaki ɗaya mutum ashirin da uku ne tare da akalla mutum goma sha uku da suka raunana haka kuma za ku ji halin da wasu fulanin jamhuriyar Nijar suka tsanci kansu bayan rufe iyakokin kasashe sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar China jiya talata ta shelar kawo ƙarshen killace Wuhan birni mai ɗauke da mutane miliyan goma sha ɗaya. Inda nan ne aka fara samun cutar coronavirus inkiya COVID-19 a watan Disamba. Killacewar ta tsawon kwanaki 76 ta zo ƙarshe ne jim kaɗan bayan ƙarfe 12 na daren jiya talata. Bayan da alƙalman gwamnatin China na baya-bayan nan suka nuna cewa babu wani sabon kamuwa da cutar. yayin da ake ci gaba da nuna shakku kan sahihancin alkaluman gwamnatin ta kasar china a yanzu an amince ma mazauna birnin zirga-zirga ba tare da takardar izinin tafiye-tafiye ba muddin dai manhajar wayar hannu da aka wajabta amfani da ita bata nuna cewa suna dauke da cutar ta covid-19 ba kasuwannin hannayen jarin amurka sun sake rikitowa jiya zuwa gab da lokacin tashi bayan mikewar da suka yi kwanaki biyu suna yi

kasuwar S&P 500 ma ta faɗi da maki 4.27 inda ta tashi da maki 2,659.41. Nasdaq ma ta rasa maki 25 inda ta tashi da maki 7,887. A farkon buɗe kasuwar S&P 500 da kuma Dow Jones suna da maki wajen sama da 3 cikin 100 a yayin da Nasdaq ma ta yi sama da kashi 2 da biyar cikin ɗari. Yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a jirgin ruwan dakon jiragen yakin saman Amurka mai suna USS Studio Reservoir da ke Gom sai daɗa ƙaruwa yake a yayin da shi kansa babban jami'in da ya kori kyaftin ɗin jirgin ya murabus jiya talata. Jami'an sojin ruwan Amurka sun gaya ma muryar Amurka jiya talata cewa 230 daga cikin sojojin ruwan sun kamu da cutar coronavirus waɗanda zuwa safiyar jiya talata yawansu ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari na ɗokacin sojojin amurka da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya makon jiya kwamandan jirgin ruwan captain brett crozia ya rubuta wata takardar nuna damuwa ga na gaba da shi yana mai kiransu da su yi abin da ya kira ɗaukar gagarumin mataki don kauce ma mace-mace a cikin jirgin sanadiyar cutar coronavirus mukaddashin sakataren sojin ruwan amurka ta thomas modley wanda ya kori kyaftin ɗin jirgin kurosiya ranar alhamis shi ma ya ajiye aiki da safiyar jiya talata bisa raɗin kansa a cewar sakataren tsaron amurka mark esper To kafin Ibrahim ya sake dawowa da wasu ƙarin labaran za mu leƙa jihar Kaduna inda gwamnatin tarayya ta fara shirin baiwa mabukata tallafin naira dubu ashirin ashirin domin rage musu raɗin coronavirus kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na isa lawal ikra mai yiwuwa wasu magidanta a ƙananan hukumomi guda tara da ke jihar kaduna su samu sassaucin rayuwa a irin zaman gidan da suke yi na dole biyo bayan cutar corona saboda gwamnatin tarayyar najeriya ta fara shirin nan na raba tallafin naira dubu ashirin ashirin a jihar ta kaduna To ko yaya za a magance matsalar cunkoso wajen ganin an raba waɗannan kuɗaɗe ga al'ummar da za su karɓa a wa'annan ƙana hukumi gudatar a jihar Kaduna? Mrs. Saude Amina a Toyebi ita ce jami'ar kula da shirin tallafi na gwamnatin tarayyar Najeriya da ke kula da jihar Kaduna. So za a raba miliyan 446 da 'yan kai. Muna da sanga da kaciya da lere da kauru, kajuru, kubau, cikun ikara da birnin gwari. Zuwa yaushe kenan za a gama wannan rabon kuɗi? Akwai curfew a jihar yanzu zuwa nan da sati biyu nan gaba. Wasu na gudun wannan rabon kuɗi zai kawo mutane mutane kuma su tunkushe guri guda ya kuke yi sun abin da muka yi mun sa su based on words in su sai mutane kan mutum ashirin su shiga gurin in sun gama sai a sa wasu kuma su shiga so akwai babba mutane da yawa wuri daya don mun san ba masu su kawo cutar corona nawa ake ba su a matsayin kuɗin wata hudu za a ba su dubu ashirin ashirin masana tattalin arziki dai na ganin duk da buƙatar tallafawa talakawa a irin wannan lokaci matsananci akwai matsaloli kuma na daban da ya kamata gwamnatin ta lura da su a lokacin da za a gudanar da irin wannan tallafi. Dabta Ismail Muhammad Ancau masanin tattalin arziki ne kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarihin Najeriya da ke jihar Kaduna da ake kira Katpoli a takaice. Na farko akwai halin mu na 'yan Najeriya ba mu da gaskiya ko kuma su mu ba su da gaskiya ba da amana ko a coci ko a masallaci ko a kasuwa ko a anguwa za a ga mutane da yawa ba su da gaskiya dan haka idan aka ce za a ɗauki kuɗin nan a ba mutane haka nan su waye ma masu amincin da za a ɗauka a ba su karshen ta ba za a san su ba na biyu kuma hanyar da za a yi a lalaba kuɗin na uku kuma ya za a gane wane ne ya fi tsananin bukata waɗanda alƙalma ake amfani da su saboda lokacin ba a riga ba ne wani lokacin ba a irin gidan gidan da ake zama ba ne wani lokacin ba abin da abin hawan da mutum yake zama yake amfani da shi ba ne ba. shirin tallafin kuɗi na gwamnatin tarayyar najeriya dai na fama da ƙorafe-ƙorafe game da yadda ake gudanar da shi saboda ko a ranar talatar jiya ma sai da aka ga gabanin majalisun tarayyar Najeriya sun tara taro inda suka bayyana buƙatar ganin an sauya salon yadda ake gudanar da wannan tallafi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. a gai da isa lawal ikira har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga ibrahim dauke da sauran labaran duniya a faɗin ƙasar faransa da ke garkame nau'ukan 'ya'yan itatuwa na marmari na ta nuna sauran shuke-shuke ma sun fara shiga kakarsu ta lokacin dumi wanda karuwar hasken rana ke haddasawa to amma dubban 'yan poland da romania da kuma morocco da kan yi tururuwa wajen aikin tsinka ko girbin irin waɗannan amfanin gonan ba a ko jin ɗuriyarsu wannan karan ba ƙasar faransa ce kaɗai ke fama da ƙarancin leburori 'yanci rani ba yayin da annobar cutar corona ke daɗa sawa ƙetare kan iyakoki na ƙasashe ke wuya wasu manoma na nahiyar turai ma na ta fama A Burtaniya, ƙungiyar manoma na ta matsa ma gwamnati lamba da ta yi jigilar leburori daga yankin gabashin Turai ta jirgin sama na shata. Ranar Alhamis, ƙasar Jamus ta ce za ta sassauta matakin kan iyakokinta saboda ciki giɓin ma'aikatan gonaki da na kamfanonin sarrafa kayan abinci. Duk da ci gaba da yaduwa da cutar coronavirus ke yi jihar Wisconsin ta yankin tsakiyar yammacin Amurka ta gudanar da zaben fidda dan takara na jam'iyyar Damakar jiya talata wanda kotun kolin jihar ta bayar da umarnin a gudanar bayan da gwamnan jihar ya dage. adadin rumfunan zaɓe ya yi matuƙar raguwa a faɗin jihar a yayin da ɗaruruwan jami'an zaben suka ƙaurace mu aikin saboda tsoron yiwuwar kamuwa da mugunyar cutar nan ta coronavirus yayin tantance masu kaɗa ƙuri'a. Amir Walki birni mafi girma a jihar daga cikin rumfunan zaɓe 180 da aka yi niyyar tanadarwa guda biyar ne kaɗai aka iya buɗewa. wani binciken majalisar ɗinkin duniya ya gano alamar cewa gwamnatin siriya ce ko wata ƙasa ko ƙungiya mai ɗasawa da ita ta kai hare-hare kan makarantu da asibitoci da wasu wurare biyu na farar hula to amma sakamakon binciken ya kauce ma'ambatan babbar mai taimaka ma siriyar a fannin soji wato ƙasar rasha kai tsaye abinda ya janyo caccaka daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam a halin da ake ciki kuma a yanzu duk wata mutuwa da aka yi a sansanonin da ake rike da ɗimbin jama'a da ke arewa maso gabashin syria kan janyo firgitar zaton cutar coronavirus ne ke gab da barkewa ta yi bala'i inda wasu da ake tsare da su kan yi kukar yiwuwar kusancin su ga mutuwa ana ganin alamar tashin hankali da firgita wurin waɗanda ke garkami a sansanonin waɗanda da yawansu walau an kashe 'yan uwansu au suna cikin mayakan da ake tsare da su bisa ga bayanin da aka samu daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da kuma kungiyar taimako a lokacin rikicin ƙasa da ƙasa. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc. bayan har-hara da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar sokoto a baya-bayan nan rundunar 'yan sandar jihar ta sokoto ta ce a tsaye take don tabbatar da tsaro a gabashin sokoto haka kuma al'ummomin yankin na kokawa game da halin fargaba da suka shiga Daga Sokoton ga rahoton Lamida Abubakar. Biyo bayan harin da wasu 'yan bindiga da ke kan babura suka kai a gabashin Sokoto da ya haɗa ƙananan hukumomin Goranyo da Sabon Birni a jihar Sokoto wanda ya yi sanadiyar hasarar dimbin rayuka tare da jikkata mutane da dama a baya-bayan nan rundunar 'yan sandan jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ta ce tana ci gaba da ɗaukar matakan da suka kamata na ganin cewa an dakile duk wata barazana ta 'yan ta'adda tare da tabbatar da tsaro a yankin da aka kai hare-hare. ASP Muhammad Abubakar Sadiq shi ne mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Sokoto. Tabbas an samu 'yan bindiga sun kai hari a wannan wuri. To wannan ya zama mana darasi wanda mun koya yana mai tabbatar ma al'ummar jihar sokoto cewa mun sani cewa wannan yanki na gabacin jihar sokoto yanki ne wanda yake fuskantar kalubale na sha'ani na tsaro muna tsaye dare da rana kana hanyoyin da za mu iya bi kamar yadda doka ta bamu dama mun bi su domin mu tabbatar da rantsuwar da muka yi ta kare dukiyoyi da lafiya da rayuka al'ummar jihar sokoto mu tabbatar da mun rike wannan alkawalin mu tsakani da allah eh lallai adadin mutanen da suka rasa rayukansu ga baki daya mutum ashirin da uku ne tare da akalla mutum goma sha uku da suka raunana sanadiyar harbi na bindiga har yanzu da muke magana da ku suna asibiti bayan hare-haren dai na baya-bayan nan 'yan asalin yankin na gabashin Sokoto na ci gaba da tsokaci dangane da dimbin hasarar rayuka tare da dimbin dukiyoyi. Honorable Sha'ibu Gwanda Gobir tsohon dan majalisar tarayya ne kuma ya yi tsokaci dangane da wannan lamarin. Wallahi muna cikin halin tsoro da juyayi da kiɗima wanda duk ya ce ma yana da tabbacin rayuwar shi ko zai kai gobe waɗannan mutane ba su zo suka kama shi ko suka kashe shi ya ƙarya yake sai in ba su so ba domin abin da ya faru a gangara awa hudu mutanen nan suna cikin garin nan suna abin ina ake yin awa hudu da mota ko wace iri ce da cikin birnin sokoto zuwa wannan karamin kuma inda ba a kai musu dauki lamidu abubakar muryar amurka daga sokoto najeriya to Allah ya tsare a gaida Lami Abubakar. To daga Najeriya kuma idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar wata kungiyar makiyaya ce ta bayyana damuwa a game da halin da wasu fulanin kasar suka tsinci kansu ciki bayan da hukumomi a kasashen mali da burkina faso da ivory coast suka rufe iyakokinsu da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus saboda haka wani jagoran al'ummar fulani ya yi kira ga gwamnatin nijar da ta dubi wannan matsala da idan rahama kamar yadda ya bayyana a tattaunawa wasu da silawun mana barma eh, sunana kwai na maje eh, ina wakiltar kungiyar mata da aka ce maka pan bermo su mutanen dai kasan an tare su kamar iyakokin mali burkina da cote d'ivoire eh, wasu suna cikin cote d'ivoire wasu suna cikin mali wasu kuma suna cikin ƙauyuka haka ba su information bisa ga wannan iwo da ake ciki yanzu kenan muka ke a yi kokari a san yadda za a yi a su ko a shigo da su cikin ƙasar niger sun taso ne daga can kasashen da suke da zama da nufin zuwa gida aka tare su ko koya ne aka yi san tsarin da ake ko an tattare mutane to an ka musu ba su wuce ko an ne su jamna inda suke cikin garin da suke su jamna to kuma ba abinci ake ba su ba suke kira mu suka ce da Allah a taimaka musu yanda za a yi su a hiddo su ko da birni Abuja an ka kawo su ko ko nyamai sun yi sati biyu ya ke an ba su takardar da cewa an tare su sati biyu ba su da wani ciwo a bar su taho Niger to ba a yi haka nan mm, za su kai kamar mutum nawa sun kai waje mutum ko dubu ma bamu sani ba tunda mutanen kasa kulani matan nan masu kasa kasashen waje da yawa da zara soyi. Wato dai yan cirani ne? Sai yan cirani ne. Masu zuwa neman kuɗi dama kowa ya san da suna tafiya a kasashen wajen nan kamar shekaru da yawa. Kowa ya san da su a bisa hanyar nan. Hmm. To shi ne muka sai don Allah ina ko hanyar da za a yi Nigeria a hiddo su a kawo mutane gida ko kuma a ba su takardar da kewa su yi jama'a na tashi ba su da wannan kiwo. An auna su don Allah a sako su su taho Na'am. Kun tuntubi ma'aikatar eh, ministan harkokin waje? To wallahi ba mu same shi ba wannan muna dai nema yanzu mun zo mun gaya ma sarki na zo na gaya ma sarkin Bermo kuma sana muna neman lamban ambasadar kin Niger don mu taba su mu ji yaya ne za a yi muna. Tun da su ba su san ko gizami na nema an ka tare su. Kamar ka san akwai lokacin da ake cewa ana garkuwa da mutane ana tare mutane wasu ma kiyaye suka yi su nan ne su ba wani abu da adda ba. ka ce ka yi magana da basaraken can yankin da kake eh, wace amsa ya baka to yake dai su bari yai nemi lambobi da su taba dipite na bermo kuma su yi eh, sauroi da mutanen mu da wanda a gare mu nyamai a gai da silamu mana barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a kodin shi kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato VOA Hausa da cikin ko sashen Hausa da cikin domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. ittifaki abubuwan da ya gai tabbas a aikata ka ganin huskar ruwa cikin kashi 100 shugaban kasa ya yi 75 shugaban kasar jamhuriyar Nijar iso Muhammadu ya cika shekaru tara akan karagar mulkin kasar To amma masu sharhi na cewa jama'ar kasar ba su gani a ƙasa ba. In dai duka jikina kunnuwa ne ba zan taɓa rawa da eh, kalamun shugaban ƙasa hoto da ya jiya ya kwatanta ma 'yan ƙasa ke gashi aikin da ma 'yan ƙasa tsawon shekara tara da iya samun mulki. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar talatar wannan makon ne shugaban kasar jamhuriyar Nijar Isu Muhammadu ya cika shekara tara a wa'adinsa na biyu na mulkin kasar. A wani jawabi da ya yi wa 'yan kasar ta kafafen yada labarai na kusan tsawon sa'a ɗaya albarkacin wannan rana. Shugaba isu ya ce gwamnatinsa ta samar da ci gaba a dukkan bangarorin rayuwa a cikin waɗannan shekaru tara. Alhaji Asumana Muhammadu wani jigo a jam'iyyar PNDS mai mulkin ƙasar. ya yi karin haske a kan jawabin na shugaban ƙasa. na tabbatar da da mai hasada ina nuhin mai adawa da kuma wanda ke tare da shi da kuma wa'anda suke aliyansu da shi mun ita faki abubuwan da ya gai tabbas a aikata ka ganin fuskar ruwa cikin kashi 100 shugaban kasa ya yi 75 ta fannin ilimi ka saurari da kunnanka irin kalasoshin da aka aikata kalasoshi kalas an linka so uku sannan ma'aikata kadai kin education de base ma'aikaci dubu goma aka dauka wanda aka ba matrikil mushallakon dubu goma sannan an dauki yan kwantaragi akalla dubu hamsin kuma yan kwantaragi tatacci ba irin waɗanda aka dauka masu da kosai ba a'a waɗanda sun yi karatu ekwallar mal sun kare lalle mushallakon na suna iya ba da ilimi ire-irensu huska asibiti ka saurara irin mayya-mayyan asibiti da aka yi kasar nijar irin wanda mutane ke taya turai wurinsu yanzu nan kasanmu akalla akwai guda uku da aka gina gina ni ci sannan a cikin asibitoci manya wanda aka ce ma asibitoci na gundumomi ɗai ɗai ko ba a yi ba an yi fiye da 46 To sai dai wasu 'yan kasar musamman a bangaren jam'iyyun adawa da kungiyoyin farar hula har ma da 'yan fafutukar kare haƙƙin bil'adama a kasar sun saka ayar tambaya a kan jawabin na shugaban kasar da kuma ɗimbin nasarorin da ya ce ya samu a lokacin mulkin nashi. Annaba Sumaila wani jigo ne a kawancin jam'iyyun hamayya na FRDDR. In dai duka shigina kunnuwa ne ba zan taɓa rawa da eh, kalamin shugaban ƙasa hutu da ya jiya ya kwatanta ma 'yan ƙasa ke gashi aikin da ma 'yan ƙasa tsawon shekara tara da iya samun mulki lalle shugaban kasa inda yana da masu shawara magalgada ba rana ba ce ba wanda ya kamata ya hutu ba ya kwatanta ma 'yan Nijar gashi aikin da yi saboda aiki in ma 'yan kasa 'yan kasa su wuke hutawa su faɗi su ce an mana abun kirki gashi mun gani amma kai ka hutu ka ce ka yi aiki orke aikin kuma ka yi shi ba bai yi komi ba saboda mu a matsayin mu na 'yan adawa muna bin shi sau kahuwa tun daga horkon shi haizawa yau shekara tara da iya mulki mun ga abin da farkatawa a sun kasar nishar ba yau ka je karkara gani menene isu ya zo yi a kasar karkara wanda yau 'yan karkara su su gode mishi a nan maraya tun daga hawan shi haizawa yau shekara tara ya samu kan mulki akwai mutane da kullun dare da rana sun tashi kuka ne suke ana kuka babu ci babu sha babu kyakkyawar rayuwa gashi ruwa babu gashi wuta babu to gashi hanyoyi babu to saboda Allah wani mutumin ya hoto ce ya ma kasa aiki a ce ya ma kanshi aiki la mutane sun iya rama kanshi aiki amma ba kasa ya ma aiki ba yanzu in kalli a gani fanni na lantarki nan yamai ma da ake diba babban birni ta yamai akwai unguwar da ke kwana yau ba sai da wuta ba sai da ruwa

kuma suke na tana rayuwa a cikin kasan kaga babu ci gaba to bar tana karkara yau in ka je karkara da yawa akwai mutane da yau ruwan ruwan rijiya ne suke sha kenan kaga babu ci gaba kenan duka ga abubuwan da hudi ba a yi shi ba cikin ka'ida ba saboda bai ma in kasa adalci ba yau zai zamo shekara tara kana sama kan mulki kuma a ce baka barkata komai ba babu dan kasa da ya huto yau ya ce ma Muhammadu Isu na gode maka aikin da kama dan kasa mun gani mun gode babu kowa ya gani ya ce Allah isa yau tun da ya hukuta muke Niger tun da ya hau al alif ɗari biyu da dubu biyu da goma har yanzu mu kuta ne kenan kaga ba ci gaba har yanzu babu kasar da za ta mu huce ta kullum mu ne na kuta mu ne na karshe kuma yau ba wani kasa ce ta karshe ba shi shi kuma kasa shine na karshe shine kuta saboda shine ke mulkin kasar shi ko ake in baka iya ba kullum kai yau zama to kai zama to kuta ne a kasa kare demokradiyya da yancin walwala da fadar albarkacin baki na ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba iso muhammadu ya lissafo na gwamnatinsa a cikin shekaru tara to amma wani babban ɗan fafutuka abdu alhaji edi na ganin wannan zancen yana da gyara kasan akwai ɗan jarida wanda aka haifa da niger ya yi karatun shi a niger duka komin shi a niger ya yi saboda aikin shi na jaridanci aka kore shi daga ƙasar niger aka ce ɗan mali ne shi malin ma bai sani ba na biyu akwai abokan mu biyar yau wanda suke gidan kansu yan warar hula me lahanin su na sun ce an yi ta'asa a minista mai tsaro ya kamata a ɗauki sakamako a kai gaban shara a 2018 shi mai zama eh, da sunan magajin garin yame kowa ya san baya bin doka doka da ta tsare yadda ake hutawa baya binta haka yi a 2018 ya ƙi bin doka aka ma abokan mu bita da kula aka kama su a banza su yi watanni da watanni gidan kasu shari'a ta ce ba su yi komi ba Shabiyar da watan wanga na mat ya sake an kama su kuma haka za a yin an je gaban shari'a ba su yi komi ba an yi amfani ne da sanda iko zancen adalci bai mata so ba a ƙasar zancen da yake ai ba da mu bane in ka gane dukka jawabin shugaban kasa ai mahiya ba mu ba yake ma kasashen waje ne yake ma wani al'amari da shugaba isuhu ya yi alfahari da samun nasararsa shine yaƙi da cin hanci da masu yi tattalin arziki to Annati a ƙasar to sai dai abdu idi na ganin lallai kama an sami ci gaba ta wannan haujin amma fa na mai haƙan rijiya ba ma zancen cin nasara bai ma yaƙi ba bai yi yaƙi ba da cin hanci inda ya yaƙi da cin hanci da ba yadda za a yi mutane su yi wa ta'asar a minista na tsaro sanadin wannan ta'asar da aka yi sojina da yawa sun shiga wani hali kuma a ce ba a kai abin gaban shari'a kuma doka ta ce dole ne a kai abin gaban shari'a kuma tsarin mulkin ƙasar Nijar ne ya ce in an yi wanga abin gaban shari'a ake tahiya shari'a tana zama na kanta ba gwamnati ba yake hutarwa ya yi zaman shari'a ya ma mutane shari'a. To amma fa duk waɗannan zarge-zargen zuke ta malle ce. in ji asumana muhammadu na jam'iyyar pnds tarayya yi ci gaban da aka samu shi a dalilin kwanan baya ka ji ana cici kuci inda gwamnati za ta ɗauka ta bincika ta ga mutanen da tabba kasuwa mutanen sun yi handama kuma a neme su a ce abubuwan da kuka aikata ba na gaskiya ba ne tun da aka yi nijar gwamnatin shugaban kasa isu mamadu ai ta taɓa ce ma kinta ka yi ba daidai ba kowa shi zo shi jiya yan jarida ku zo ku ji mutanen nan su zo su kawo kuɗin nan kuma a kai su shari'a ba taɓa yin shi ba cikin gwamnatin nijar tun da isu mamadu ya zo shugaban kasa babu ɗan siyasa guda da a gidan kaso wanda aka kama saboda huskar siyasa sannan ku 'yan jarida a barzancen ku ku da ya bayan bashi ma koli ya ce kuɗi abin da kuka so a cikin radio a cikin talabijin da cikin kafofi na watsa labaru irin na zamani babu ɗan jarida guda da isu muhammadu ya kama ya gidan kaso duk irin zagin da zai yi mai duk irin abin da zai gaya mashi an bashi lahiya ana zancen kungiyoyin wara hula ba wara hula kake ko baka hula kake in ka taka doka ai nijar da doka take aiki kuma da doka ta yi nijar na san kana nuhin zancen wasu 'yan hula da ke garke a yau yan horar hulan nan dalilin zanga-zanga su yasa aka kone kasuwa aka ɓata dukiya al'umma bayan kuma an ce masu su dakata sannan muna fuskantar wani abu wanda kasaisan duniya duka suna fuskantar shi musamman kasaisai da ke kewaye da mu matsalar tsaro saboda haka duk taron da zai haɗa mutum dubu ishirin dole a yi gudun shi balle mun ce an gaya masu taro idan ya kai mutum dubu guda ba za amince da shi ba to sai mu ba mutane dama su zo su kawo tashin hankali kawai ba gaira ba sabab a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai ku tare mu a mako na gaba domin jin wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa suleiman muni barma Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gai da Murtala, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Kasar China jiya talata ta shelar kawo karshen killace Wuhan birni mai dauke da mutane miliyan goma sha ɗaya. Inda nan ne aka fara samun cutar coronavirus kiya COVID-19 a watan Disamba. yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a jirgin ruwan dakon jiragen yakin saman amurka mai suna uss Theodore roosevelt da ke gom sai daɗa ƙaruwa yake a yayin da shi kansa babban jami'in da ya kori kyaftin ɗin jirgin iya murabus jiya talata a faɗin ƙasar faransa da ke garkame nau'ukan 'ya'yan itatuwa na marmari na ta nuna sauran shuke-shuke ma sun fara shiga kakarsu ta lokacin ɗumi wanda ƙaruwar hasken rana ke haddasawa to amma dubban 'yan poland da romania da kuma maroko da kan yi tururuwa wajen aikin tsinka ko girbin irin waɗannan amfanin gonan ba a ko jin turiyarsu wannan karan duk da ci gaba da yaduwa da cutar coronavirus ke yi jihar wisconsin ta yankin tsakiyar yammacin amurka ta gudanar da zaben fidda dan takara na jam'iyyar damakar jiya talata wanda kotun kolin jihar ta bayar da umarnin a gudanar bayan da gwamnan jihar ya ɗage masu raro a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na abuja najeriya za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma chubahiro diodone wanda ya bada umarni da ma mu na yau Ni sarfi Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa ku kasance da murya Amurka yan an kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na safiyan nan. Salamu alaikum. Bonjour. En votre compte.